بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه عن نسبة الإسلام بها الرجل ثم النشاء فقط لنا بيان اكثر من كل شيء wato price ko fixing din price في نظام a sai gwamnati ta sa doka ta ce abu kaza ba ke da a ce da shi fiye da kaza ba ya faɗa mana cewa akwai inda yake halatta akwai kuma inda kuma yake haram ba ma halatta ba ko ba daba gwamnati tana da dama ta ba masu hisba umarni cewa su bi kasuwa duk wanda ya ce da abu kaza fiye da kuɗi kaza ya zama mai laifi kama shi bayan sun masa wa'azi idan bai ji ba su kama shi su damka shi a hannun hukuma mun gane mun ji mun ji ina ne yake wajaba ina ne kuma yake haram ko to shi ne sai ci gaba da bayani sai ce fa ha huna yajibu tasbihu alayhi a irin wancan wajen da aka mana bayani a baya inda yan kasuwa suka yi suka yi wata da suka yi wata da farashi ko kuma aka ya zama aka samu alkutlar tijariya aka samu wasu mutane su rika kaya su kadai ba a yi ba yadda wani ya ce da wannan kayan ba sai su wannan gwamnati za ta yi ta dakuli wato ta shiga ciki da kuma sa ma kaya farashi da kuma ba su doka cewa ba ta yadda wani ya ke da kayan nan fiye da farashin da ta azaba to shi ne ce ba huna ya gudu tasiri nan ya wajen gwamnati ta sa farashi بحيث لا يبيعون إلا بطيبة المثل يد بذات الأسيد كاين تبا إلا بطيبة المثل ما تشيل القيمة تقفهم كتن كاين فتن كتن يد على كما تأسيد ولا يشترون أموال الناس إلا بطيبة المثل كسر أسيان كاين متعني تشيل القيمة ده غاية أبو بيني أقول البيع وأقول الشراء ذات ذلك تيو kuma ka da an kai ɗan kasuwa ne duk ɗan kasuwa haka yake ya siyo ya tseda ya siyo ya tseda iyaka su kuma akwai mutane akwai almushtarun na aksaruhum ya kunu na mustahaliki walai su muntiji su dari za ku ga su kuma masu siya su mustahalikai su kawai su kawai konzumar konzumar a cikin da kwastomas konzumar kwastomas harsunan nasu ya fito da zama amma mun muntigai su ne ba da hai duk da cewa akwai bambanci tsakanin albai'u da al'intaj al'intaj shi ne mutum ya je ya zai iya yiwuwa intaji sai kake sana'antawa da kanka sai kake da kanka mutum zai iya zama muntijin kuma baya ko muntijin bayan shi yake yi kuma shi yake fedawa zai kuma iya zama ne zai iya zama bayan ghairu mumti shi kawai kedawa yake yi amma baya yi baya kaya to duka sai a sa doka in ka je siya ga yadda za ka keda za ka siya in ka je za ka keda ga yadda za ka keda bila taraddudin fi zalika inda ahadin min min al-ulama ba a samu wani sabani daga wani daga cikin malamai ba kan cewa irin wannan yanayin wajibi ne gwamnati ta shiga pricing kilfit kilfin price ta sa ma kaya farashi kwara daya kuma duk لأنه إذا كان قد لأنه إذا كان قد منع غيرهم ومن نجل من يكون إذا أن حدا وسوسه أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه بشيء وايد سيد وأن النوع كما يبيع فلو سوغ لهم أن يبيعوه بمختاره دا دا أتعالى متاني أتس دا يبدا تتقدامة أو يشتغوا بمختاره قد في يبدا تتقدامة كان ذلك ظلما للخلق من وضعه إيه دا ما أنزل الشهر التعالى أنزل الجمتة يبدا بسقود في ذلك ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال zai zama an zalunci masu shaidawa wanda burin su su shaida waɗannan kayan shaida waɗannan kayan mutum amfani waɗannan هو ظلم للمشتغين للهم انكم ذا ان تعلمتوا ان ذا تتير يا ربيدون ومدومون ان كاسوا ميتيدا وا كل من تنانين شي صابو ميت يسامر يبا سو دك يد يد يسيو ان يا صابو لتوكي القاعدة انا طمان يتيدا لتوكي إذن يجي يسامو لتعداء أنا طمان يلي يتيدا لتعداء. Mungkin? Ya. نعم. shi yasa manzon sama yayi ba yan kasuwa addu'a yake rahim Allah tajiran samhan idza ba'a samhan idza ishtah Allah ya rahama ya dukan san kasuwan da samhan idza ba'a idan yaje siyowa sai siyo da arha kuma samhan idza ishtah samhan idza ba'a in zai siya da sai siyar da arha musamman idan sha in yi je samuwa kuma ya samu da sauki ya samu da sauki sai zai siyar da sauki ya samu da sauki ya siyar da sauki to Allah yana son wannan abin nan wannan ɗan kasuwa sannan manzo sun yake at-tajibu saduqul alim yawm al-qiyamati ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada dan kasuwan da ya zama mai gaskiya ne rukun amana ranar gobe al-qiyama ajin su daya Allah zai hada shi aji matakin su daya a cikin jirgi na aljanna da annabawan Allah الصديق قال الله تشهد دام الله فقال لا تكون أما هم أجيتني ما ظلت لكي إن التجار يبعثون يوم القيامة تجار في أن كاتون دران يبعث القيامة الله دي تشهد أما سيلا أنا الموت قادرين قاسكين وإذا دان هو سكت في ذلك بتهتين إسكا كيف تجار Allah zai tashe su manzon sama ce ce ce wanda ya gaskiya ya riƙe amana shi ya shiga cikin ma'an nabiyina wa kubiyina wa shuhadai ko sannan kuma ya hamdulillah samtan gida ba a samtan gida shi mun gani malamai da yawa sun tafi a kan cewa arzikin duniya gabaki ɗayansa da yawan malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya zuba arzikin duniya casa'in da tara a kasuwa kashi ɗaya aka raba ma da manoma da makera da ma'aikatan gwamnati yan albashi kashi ɗaya suke rigima a kan amma kashi casa'in da tara yana yana wata kila ka yadda wane ne idan wata ya tsare ba ya shiga kasuwa kasuwa ba za su gani da an so matan ba kaga an su tuwa da kaimawa ko an so ku kai kaga shi ne wani sai za in suka kawo usulun risk akwai abinda malaman da suke musu usulun risk al-imam al-asfahani al-rajib al-asfahani a cikin jabin al ila makamin shari'a ya kawo su cewa wasu malamai su ce guda hudu ne usulun rizki tuwatin arziki guda hudu gaba gaba na farko shi ne a tijara kasuwanci ko wasu suka ce su ne hikimatu hikimatun hikimatun usulun rizki al'arba hikimatun ha'un har noma حرف noma ba ina shi usulun diski kaga harin ke kafin kashaf aikin kwado aikin hannu kashaf mimun mira gado ta ta'un tijaratu kasuwanci to na ƙarshen ya ce tijaratu kasuwanci ba wanda ya kai shi gado da yana iya ba mutum kwanaki kaɗan ya dawo kuma ya zama ne ya fi kowa talauci a ga gaji yana da damuwa sannan ba dole bane mutum ya sama ba wasu sun sama kuma sun ci gaba da arzikin ko to da kasuwanci babban abu ne sun da shi ya sa malamin mutum ya ba shi muhimmanci a wannan littafin duk malaman da suka yi rubutu kan hisba sun ba da yanzu a cikin nan kun ji an faɗi man fetur a cikin hikimatun akwai man fetur ko ba man fetur a man fetur ba arziki ba ne shi shi ƙona jama'a yi a ta kallon arziki suna lissafi suna cewa duk ƙasar da ta dogara da man fetur ba za ta ci gaba ba za ka je ka ga kasar ta yi miji da gine an yi waye an yi waye amma ba za su zama mutu ba mutalifin ne yanzu otek kasashen da ake cin otek halitta ba su dukkan su baki ɗaya wata kasar ce mun kija wata kasar ce take takama da tattalin arziki mai karfi kuma take takama da tsere-tsere a cikin duk mafi yawancin kasashen nan da kake jin ake magana su gs waye waye waye waye sai su tara shugabannin mu bakakan fata wacce ce sun mutu taro duk shekara ko su mutu alkawarin ƙarya kai za mu mutu kaza za mu mutu kaza a je rashi a yi a je china tana nata ingila na nata amerika tana nata haka suke yi ما لا تكلم أزيد ما يأتي من بيت الغاية ما يأتي كذا تعدد إلى شوانا والواجب إذا لم يمكن دفع جديد الظلم قال ابن تيمية شيء قائدة إذا شيء واجب إذا بزيد هو دفع جديد الظلم أكن كذا ذلك ذلك بقى كذا أنا ذلك ذلك kudi wannan ka'ida suna da mahimmanci yan uwa wal wajibu idza lam yumkin daf'u jami'il zulmi wajibi idan ba za a iya da dukkan zalunci ba ko a yi rufa'a al-mumkinu lilhu wa da wanda zai iya yi ba shi yasa yau idan aka baka mukali na gwamnati a irin kasar mu ta Najeriya ko kan iya ka abin da za ka iya <laughs> haka هكا عالفة ممكن لا تنظر تقول هكا عالفة من ذات كذا أباك مخالفة نتيجة وقبول المؤلف إلا أظن لا أي شيء هكا باك هذا دومي فهم كجمع تقول لك جنة كذا ما تنسي يا لينا جنة كذا ما تنسي وما قلت شيء ما إنا فتن تبيع مني فأقول إنا فتن شو حكا يكا باكي يدابا وفهم شيء تبيع مني تشي هو وان أخباش وخاني أتكمو to shi ne alal aƙalli kafin ya gama wannan mukamin shi ne ya bai da mutunci a wajen to idan kana tsoron wannan aka ba ka karɓa idan kuma ka karɓa to ka sa a zuciyarka wannan ka'idar ta malam ita ce ita ce ya kamata ka ɗauka والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه. قال أنت إذا جاء يتنكب يجب واجبي يتنكب يجب. duk abin da ka sani na ɓanna wanda za ka iya gyarawa in ka shiga abin da mala maka kuma ya ta karantar da muke ya ce a shiga a gyara a shiga a gyara yana nufin ne jakul mulki ne ai jakul mulki ne kun abin da za a iya tunkuɗewa na zalunci a tunkuɗe shi wanda ko ba za ka iya ba ka tsare shi ba za ka iya ba shi ke ka hana abin da za ka iya yi فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع haka a sa farashi ɗaya a kasuwanci a kayan da ake sai a kasuwa a irin wannan yanayin da 'yan kasuwa suka yi wasa da tattalin arzikin ƙasa to wajibi ne bila niza'in ba wani malamin da ya musa wannan wa haqiqatuhu kuma haƙiƙar wannan sa farashi ɗayan ilzamuhum an la yabi'u aw la yashtaru illa bi thamanin mithl shine a ta mutu a tilasta ta mutu su siya kar su sai da farashin da ya kama daidaici wanda ya dace a siyar da abu a kasuwa shi kawai abin da aka musu ke muhimmancin tattalin arzikin kasa ba karami ba ne ina jin ɗan najeriya yana cikin waɗanda ya kamata ya bayani ba wanda bai san ishirin ba a najeriya hakan ƙananan yara da kake ganin sun tattalin arzikin kasa saboda suna ji a jiki tattalin arziki abu ne da ya waje ba a da shi a kare shi mun وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة وأن واجبين أو غيرين يوعى في شرع المسلمين فإنه كما أن الإكراه على البيت لا يجوز إلا بحق كما يبقى قائدة كثير أي بايع على السعبة أو مثل سياسية لأبو يشكو وأنا مطعم مثل سياسية ويجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع وسنوكما أبين دي وجب كينان أوجب تام متن أمقع مقع يسير دا أبين دا حج أو راج أو تنو راج دي حالت أمقع متن با حج أتي سياسي دا أقول يا حالت إن دا حج أمقع متن سياسي دا هو تهوتك ويا حالت قائدة أمقع متن با حج أتي سياسي دا أمقع كوي دا جدا sai kawai shi wani yanzu dole sai ka siyar haka bi gani haƙƙin ke amma tarayya kuka yi kuka ce fili ɗaya kuka gina gida ɗaya shi ne zai ce da ɓangaren shi kai kuma ga ɓangaren ka wajibi ne ce maka kaga nan da ne zai bi haƙƙin daga nan ne ai shuka a take zuwa matsalar shufa ke zuwa ba zai tsallake ka ya je ce da wannan ɓangaren nashi bai sanar da kai ba ka saurara ka gama sai an gama cinikin ta sai ka bata cinikin ta hannun alƙali kawai sai ka samu kotu sai zai ga sammaci kuma alƙali idan ya zo bincika ga haka yake ka kawo shi shaidun cewa tare kuka sai gidan nan tare kuke komai da shi amma yanzu ya sai da ɓangaren shi ba ta bai ba talla ba alƙali zai ce wancan da ya siya ya ga ya sai ba ta ya mayar miki da kuɗin shi sannan kai kuma sai a ce ta siya in ka ce a ai ba zan siya ba sai a ce sai a sake maka gata yanzu kai dan lela ne ka ce to kana da wanda kake son ya siya da siya ina da wani dan uwa na kanin baba na yana unguwa kaza shi nake son ya zo ya siya a ka maka wanda baka sani ba da yawan malamai banda malikiya wasu mazhabobi sun tafi har da shufa'atul jiwa makwabcinka zai da hakkin ya sai da gidan shi ke dai ke zai siyar mawa ka da hakkin idan makwabcin ka ya sai da gida bai sanar da kai ba kana da ikon da za ka kai shi ƙara a kotun musulunci a kusan maka da hakkin ka ce makwabcina ne amma da ya tashi sai da gida bai mun ba bai sanar da ni ba domin hadisai sun zo ba dai ba ba ni ba uku ba hudu ba hadisu masu yawa manzon sama yana cewa aljaru a haƙu bi darin ja aljar bi darin makwabci shi ku cancanta ya mallaki gidan makwabcinsa a lokacin da makwabcin zai siye da shi ne abin da suke sun shi shufa'atul jiwa waccan da ake magana kanta ana magana akan shufa'atul sharika shufa'atul sharika ita wannan an yi tafaki a kanta amma shufa'atul jiwa mukhtalafun fi ha an yi sabani a kanta to kaga ita ce kun gane misalin wannan ka'ida baya alatta ba haƙƙi a matsa ma mutum a ce ya sai da abin shi to ya waje ba kuma ya halatta a matsa ma mutum inda haƙƙi ya sai da abin shi a Najeriya a dokokin Najeriya muna da abin da abin nan a land use act land use act dokar mallaka kasa a gwamnatance a Najeriya akwai abin da suke cin shi general acquisition idan yanzu gidan mutum ya ratsa za a yi titi shi ya siya yana da key of kowa yana da komai to gwamnati za ta ce za ta ce gidan bai ce ce ba zai ce da shi ne ma wani zubin ce ka ga ce ka ga asali an ce kwantar mai rufi ko za a ba mutum shi ne a bashi a kimanta gidan a yi masa kimar adli amma wasu sun suka ga saboda adalci sai ke gobarar sai a zo filin mutum ila da aka yanka bai fara rabin kwata ba kawai aka dan sa bulldozer ta kan wani bangare na gidan shi aka yanka sai su zuta miliyan uku ta fuske alhali da wani zai siyan mana gidan wannan bangare kila dubu da zai siya ka ji gaba ta kai to ka ga gwamnati ɗin saboda kuma ya halatta gwamnati ta ka gidanka sai ce nan gidan so ake yi a asibiti asibiti ake son a gina kuma nan wajen da ya dace da ali dole ka ce da gwamnati ko ka ci ko ka so general of kuma gwamnati dole za ta ce ke kasiyar ma kai kai isa ka ce ka ja da gwamnati kun ga shine wannan yadda bai'in mali da qada'id din wadi ya halatta shari'a ta matsa ma mutum a tsiyar da dukiyarsa domin ya biya bashi bashin da ake bin shi ba daga nan bane aka samu iflasi ko tafi aka samu bankrupt ko a yi mutum wawa su ka nan yana kallo fa kawai yana gefe fa in an ga dama a girmama shi a bashi na ba a hankwa a hannun shi in ga dama kuma a sa mishi hankwa yana kallo za a ƙashe da kayan shi ɗaya bayan ɗaya ba yadda ya iya sai a ɗaga wannan nawa ya Allah ya faɗa والنفقة الواجبة sannan ya halatta a matsa ma mutum a ciyar da wani abu nashi domin a ciyar da 'ya'yan shi a ci da matan shi alhali ya halatta ya turo yaran shi gidan mutum ce wallahi wallahi ala gaba tamalan ce wallahi ne kai dade wallahi a cikin shi cike yake da abubuwa cike yake da abubuwa amma wallahi sai mai kwana uku ba mu ga taliya ba يعلق الحالية تقول يا رجل مزبوط بكرة من سوق الناجح الإيبا في الكوتشي فنقول تقل انت فلي في نزاع دوتي كتن انت هي بلاد يا عزي أسيلة تقول أقامة ما تقل انت فلي انت انت مباراة والإكرام على أن لا يبيع إلا بثمن المثل يجوز لا يجوز إلا بحقه to haka nan ma a matsa ma mutum kai ya ce da kaya ce da gwaggwajen abin da ake ganin shi ne daidai shi ma baya halatta amma illa bi haƙƙi sai inda haƙƙi inda haƙƙi ya ba, ya halatta gwamnati ta shigo ta ce maka ga yadda za ka ce da kaya amma ba haka ba gwamnati asali ka bakka ka ce da kayan ka kai ta san wahalar da ka sha can kasuwa a tsari tana da abun idan mutum ya tashi daga nan ya tafi Legas ya je siyo kaya ko ba wai kawai kudin kayan ne ba yanzu zai duba na farko misali lissafin da ya ce kowane kwara ɗaya dubu biyu dubu biyar daga legas kuma ana ce da littafi a legas dubu biyu ko mota ya shiga irin shiga da alwalar kacin ya biya kuɗi ba a tsayawa a bayan gida ba a tsayawa a bawali ko da ce da sha karmatin ko talata ko menene sunan shi ba abin da ke ma'amurka cikin nan ya kama kan da zai zagayawa ba sai da ya fi har da kudin ya fitar a cikin littafi kudin zaman shi wahalar da ya sha duk sai ya lissafa kudin mota kudin abinci tunanin tunanin da ya rika yi kafin a kai zai awa nawa ya kulla can ya kwanci ya kulla ya kwanci sai ya dawo duk ya fitar sai ya dora riba shi so da ka da zai zo ya ce wannan littafin dubu hudu bai yi laifi ba shari'a sai ka tambaye shi kake ta yaya zama dubu hudu sai maka bayani in kuma ya je samo shi duk bai sha wannan wahalar ba sai ya ce maka to ka kawo dubu biyu da ɗari biyu nawa ya ce ya ce ɗari biyu shi ma a ta yarda idan da ya siyo ma sai ya ce kai kawo dubu ɗaya da naira dubu biyu dubu biyu da naira ashirin nawa ya ce ashirin ya ce ba komai kai da naira biyar ya ci ma ya yi shari'a ba ta hana shi abu ɗaya ce amma idan aka samu wancan yanayin kan kasuwa suka yi wata da tattalin arziki suna yin yadda suka ga dama domin su ce su ce duk wanda ya je siyo wannan littafin a Legas naira dubu biyu to kai ya wuce ɗari biyu ya ce da shi dubu biyu da naira ɗari biyu a rika bi kuma hisba su rika bi yan hisba su rika bi shago shago kuma suna haɗa baki suna jin suna suna jiwa ta kan nan ta masu shaidawa nawa nawa kake wannan littafin suna yin leƙen asiri domin su tabbatar da nawa ake shaidawa a kasuwa saboda wannan adalcin da ake sama ta Allah ta kun gane ba su yi sun yi والله أعلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله